yau yammaci ne na lahadi 23 ga watan rabi'in tsani hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyu. daidai da 26 ga watan march shekara ta 2011 a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdulwahab allah Maraikin sarki ya jikin shi sharhi da ƙarin bayani na fadilati a dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan in ba manta ba kamar yadda muka sani wannan littafi yana karantar da mu wasu matsaloli ne da mutanen jahiliya suka samu kansa a kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samar da canji da juyin juya hali akan waɗannan abubuwa na jahiliya waɗanda ba su dace a addinance ba sannan kuma ba su dace da ingantacciyar rayuwa da ɗan adam yake rayuwa ƙarƙashinta ba mun yi bayanin matsala na farko da na biyu da na uku yau sai malam ya ce al masalatu rabi'a matsala na hudu daga cikin matsalolin da annabi ya samu mutanen jahiliya a kai kuma ya kawo canji ya saba masu ya zo da abin da shi ne daidai malin ya ce a takalidul a'ama wa mabarihi irin biyayya da koyi da takalidanci da suke mashuwa gabaninsu da iyayensu da magabatansu da jagororinsu da masu hannu da shuni daga cikinsu za su dan ra'ayinsu da tunaninsu ko da ba wani dalili tabbatacce da ya nuna bin wannan ra'ayi nasu shine farkin tsira kawai mutum zai ce haka muka samu shugabannin mu a kai haka muka samu iyayenmu suke yi haka muka manyanmu suke faɗi to mu muna nan akan wannan abin da suke a kan shi wannan jahiliya ne ga duk wanda ya ɗauki irin wannan yanayi a cikin gudanarwar rayuwa na yau da kuma al'amarin da ya shafi addini da rayuwa kwata-kwatanta to sai a ce mutum ya yi koyi da mutanen jahiliya ya kyamaci abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi malam muhammad bin abdul ya ce inna dinahum mabniyun ala usulin su addinin mutanen jahiliya sun gina shi ne a bisa wani yanayi a bisa wasu ka'idoji a azamaha a takalit mafi girman wannan abin da addinin jahiliya ya ginu a kai shine takalidanci makauniyar biyayya wacce ba a bukatan dalili a kanta fahuwar ka'idatul kubra mala ya ce wannan ka'ida ce babba lijami'il kuffar wanda dukkanin kafirai na da da na yanzu suke a kanta shine duk abin da za su yi ba sa neman hujja ba sa neman dalili wannan abin dai haka aka samu manya a kai eh to haka kawai za a ranka ya a ci gaba da tafiya shi yasa kuke ganin a yau idan aka yi magana muka ce akwai dalili sai abin ya zame ma mutanen da suke bin jahiliya abin wani irin ba wai haka kuna fahimtar wannan da kyau ku abin sai zama su ba su saba jin a yi magana a nemi dalilin wannan magana ba to magana haka kawai ba tare da gabatar da dalilin yin ta ba ta wannan jahiliya ne malam sai yake cewa awwalihim wa akhirihim su waɗannan kafirai haka suke na farkonsu da kuma na ƙarshensu kama ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarta mana su a cikin suratul zukhruf a aya ta 23 Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika ma arsalna min qalb min qablika ai babu wani annabi da muka aiko da ya zo kafin kai fi karyatin a cikin wata alkarya min nazirin a matsayin wani mai gargadi ma'ana kafin aiko ka ba wani mai gargadi da aka aiko da ya je wata alkarya yi masu wa'azi illa fala mutrafuha face manyan garin shugabanni jagorori masu arzikin wannan waje za su ce inna wajadna a ala ummatin ai mu mun samu iyayenmu ne a kan wani addini a kan wani rayuwa to mu ko duk abin da zai taɓa mana iyaye duk abin da zai kawo a nuna iyayenmu ba su iya ba iyayenmu ba abun koyi ba ne to mu ba ma tare da wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko ire-iren waɗanda ke kan jahiliya kuma suke ƙoƙarin tabbatar da bin jahiliya a cikin addinin da annabi ya kawo juyin juya hali su ne za ka ji suna cewa an kafarta su an kafarta masu iyayensu duk wanda ya kafarta masu iyayensu su wallahi tallahi kaza ina fatan mun gane wannan da kyau waɗannan mutane to dukkaninsu 'yan jahiliya ne kuma ambulan suke ma'aiki ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa inna ala asarihim muqtadun za su ce su suna nan suna bin diddikin abin da suka sami iyayensa kai kun ga wannan aya kai tsaye ta yi waiwaye adon tafiya da ta wayo ta binciko ta hasko mana irin halin da mutanen jahiliya suka tsinci kansa ciki ashe ba jahiliyan da annabi ya kawo juyin juya hali a cikinta ne kadai suke akan wannan taqalidul a'ama ba ashe duk wani annabi da Allah ya turo in ya iske mutane a nasu jahiliyar in yi musu wa'azi ashe irin abin da suke faɗi iri ɗaya ne shi yasa a wani waje Allah ya ce a tawasau bihi wai gamin baki suka yi wannan suna mu wannan wa wasiya ne cewa in naku masu gargaɗin sun zo ku gaya masa haka Allah ce rabu da su mutane ne kawai in ta'adda Allah ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa iza qila lahum ittabi'u ma Allah duk sanda aka yi masu wa'azi aka jawo su cewa ku bi abin da Allah ya saukar qalu za ku ji suna cewa bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu dai ku rabu da mu mu bi abin da muka samu iyayen makan shi sai Allah ya ce a walau kana ya yad'uhum ila azabis sa'ir za su gaba da jin abin da iyayensu suke a kai ko da ko shedan ne yake musu ingiza mai kanto ya kai su zuwa ga azaba mai radade a haka za su doge haka za su ceje haske sun kare rayuwarsu kan haka wannan ita ce aya ta 21 a cikin suratul luqman Fatahun bi shine bayan da suka fada cewa su ba za su bi abin da annabi ya zo da shi ba to sai Allah ya saukar da aya ya ce ma annabi ka ce masu inna ma izukun bi wahida ni dai tsakaninku da Allah abu ɗaya nake jawo hankalinku a kai nike muku wa'azi nike muku nasiha an ta komo lillahi ku zauna ku yi tunani tsakaninku da Allah masna kuna bibiyu ne kun kira taro ne gayya ne mai yawa ku zauna ku nazari ku yi tunani dangane da saƙon da ni manzon Allah na zo muku da shi wa furada haka in kun keɓe ku kadai kun zauna ku yi tintintinin wannan wa'azin da ake yi ana yi ne don Allah saƙon Allah ne ake isarwa ku dai ku yi nazari sun mata tafakkarun bayan kun kira taro ko bayan kun kede to ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna wannan ɗan saƙon da Allah madaukin sarki ya aiko wato annabin rahama ba mahaukaci ba ne bai motsu ba babu taɓuwa tattare da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko domin sanda suke ce ma annabin mawaƙi suke ce mai mahaukaci suke cewa ba za su bi sakon da ya zo da shi ba su suna nan sun doge ma abin da iyayensu suke a kai to shine sai Allah madaukin sarki ya gayyace su cewa su zauna su yi tunani mana su kira taron manyansu taron masanansu waɗanda suke da tunani da hangen nesa a zauna a yi tintintini a yi nazari dangane da saƙon da mutumin nan ya zo da shi su sani shi fa ba mahaukaci ba ne su sani abin nan da ya zo da shi saƙo ne daga wajen Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya bukace su da yin haka to jama'a duk sanda yanayi ya kawo mutane suke a bisa wani abu sai aka zo masu da wata harka su zauna su tunani su nazari ba kawai daga zuwa ce mu ba haka muka samu gabatan mu suna yi ba ai sarakunan mu ai shugabannin mu ai iyayen mu ai kaza ai kaza ai kaza duk wannan hali ne irin na jahiliya ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa babu malami ɗaya daga cikin malaman sunna tun da aka yi duniyan nan da ya tsaya bayan annabawa sun shure ya kira mutane zuwa ga addinin da annabawan suke a kai face an samu mutanen da ke kokarin dawo da jahiliyan da annabawan suka kawar sai sun gaya mai irin waɗannan zantuttuka da aka gaya ma annabawa allah madaukin sarki ya kiyaye wannan aya ita ce ta arba'in da shida a cikin suratu saba wa ƙauluhu haka Allah maɗaukin sarki ya yace ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ku fadi abin nan da Allah maɗaukin sarki ya saukar daga ubangijinku ma'ana ku bi wannan saƙon da ake biya muku saukakken littafi ne daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi kakku saki kakku kuskura ku bi wani abin da ba shi ba ku rike shi a matsayin auliya masoya majibinta abebaɗan baɗan neman ceto kalilan Allah ya ce abin da kai ci ɗan kaɗan ne ƙwarai ma ta zakkarun waɗanda suke tintintini su fahimci saƙon da Allah madaukin sarki ya saukar ɗin aya ta uku a cikin suratul arab iyakan wannan maganin ne kadai malam muhammad bin abdul wahadi ya ambata tsakani da allah akwai abin da yake laifi a cikin wannan duk wannan kiyayya da karan tsana da aka ɗauka aka sa mutumin nan an ki gaskiya ne amma cewa nake duk wanda ya ce ai ga 'yan wahabiyya sun ce kaza ku tunkire shi ku turke shi in shi ba jahiliya yake bi ba ma'ana jahiliya nan shine ya ji na gaban shi ne ya fada wani ne ya gaya ma wane shi ma ya ara ya fa kawai babu wani dalili sai ku ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku zo mana da dalilai da ke nuna cewa muhammad bin abdul wahab banna ya zo da shi fata ya karantar a kawo dalili a kawo hujja yau ba ga littattafan mun san lasfika ana ɗauka bidiyo da audio ana yaɗawa me a cikin ba alkhairi ba kuna littattafanku sharri ne zan kama a ciki shi yasa har yau ba a samu wani wanda ya taba karfin halin daukan ɗaya daga cikin littattafan nan ya tafa ko da a ɓoye a ɗaki ya karantar ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ko ba tsoro ba ulfatu bittaurati taurati fatluha ku zo da naku littattafan ku karanta mana aji ina fatan mun gano wannan da kyau ka ji ɓanna ka ji taɓar gaza ka ji ƙetare haddi ka ji saɓan da tun da uwarka ta haife ka baka taɓa jin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko me laifi a nan da ya ce addinin jahiliya ta ƙalidanci ne bin manya ne bin da babu dalili babu hujja sai bayani kawai sai ce Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce sai ya ketare in dai bin alkur'ani da hadisi shine wahabiyanci to falamu ku sani ku shaida bi annani wahabi ni ba wahabi ina fatan mun gano wannan da kyau ku shaida ku faɗi ko ina ne laifi a cikin nan an ji laifi Allah madaukin sarki ya kiyaye sharh ما ليتي ga sharhin wannan maganar min masailil jahiliya yana daga cikin matsalolin jahiliya annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihi musallatu wassalam matakin farko dama su mutanen jahiliya ba su gina addininsu a kan abin da manzanni suka zo da shi ba kuma gane wannan da ke ku fahimci wannan su ba sa koyo addininsu daga annabawa su addininsu daga waliyai ne daga shehunnai ne su ne allah ya fara baka labari a cikin sautin nuh sun yi bayani dangane da wala tazarunna alihatakum kaf ku sake ku bar waɗannan gumakanku kar ku bar gunkin wad wa siwa wa yaghus wa ya'u wa nasra ai wasu salihan bayi ne kaje karanta tarihinsu ai wasu waliyai ne mutanen kirki waɗanda an shaidi nagartarsu ina fatan mun gane wannan da kyau duk wa'azin da aka yi masu wanda annabi nuhu ya kwashe shekara ɗari tara da hamsin yana yi ba su kasa kunne sun ji shi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye bala ce wa inna ma yabnuna dinahum ala usulin ai su sun gina addinin su ne a bisa wasu aslai ahadathuha um min indi anfusihim wanda su suka zauna suka kirkiro waɗannan tsare-tsare suka shimfida addinin akai wala yaqbaluna tahawwul anha kuma ba sa ɗaukan canji duk da aka zo su addinin yana nan a yanda suka tsara kuma za su sama ƙa'idan cewa in an shiga ba a fita ina fatan mun gane wannan da kyau wannan addini ne na jahiliya Allah ya kiyaye mala yace minha daga cikin waɗannan usul ɗin shine at-taqalidu wa huwa al-muhakatu shine a baka hikayoyi aiwa ne ya ji kaza ai an yi kaza zamanin wane kaza kawai zaka su yi kayoyi ne ba maganan Allah ba maganan manzon Allah ciki ina fatan mun gane wannan da kyau bala ya ce bi an yi kalli da ba'aduhum ba'adan kawai sashi yana kwaikwayon sashi ne wa in kana kalli muqallidu la yaslihu lil qudwa wanda ake bin ko da ko bai dace ba bai cancanta a bi shi a rayuwa da addini ba su dai za su ci gaba da bin shi jama'a mun gane wannan da kyau ko in ga kwaso waɗannan shehunan da ake ta kururuwa da ihun bi da waɗannan waliyan da ake ta bayyana falalansu da darajarsu ba wanda ya rubuta littafi ko kwaya ɗaya wanda kake koyan tsarki a ciki ko alula ko temama ko sallah ko sallan jana'iza ko ɗaya ba wanda ya kawo gudunmawa kwaya ɗaya a kusa ko a nesa wanda ya gida maka addininka jama'a mun gane wannan da kyau ko wani addini ne kawai na jahiliya aka kawo ake son a shimfiɗa shi a cikin addinin musulunci to duk mutumin da bai kawo gudunmawar haɓaka addinin Allah ba wannan bai cancanta ya zama abun koyi ba mala ce kama kwana subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah maraukin sarki ya faɗi a aya ta 23 a cikin suratul zukhruf wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin yanda al'amarin yake kasancewa babu wani annabi da muka taba aikawa kafin kai wanda ya miƙe a wani gari ya gargaɗi illa qala mutarafuha face sai da aka samu manyan garin mani'imtan garin masu kuɗi jagorori sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin kai gafara ba mu waje mu mun samu iyayenmu akan wani addini wa inna ala asarihim muqtadun mu kuma muna nan mun cije mun daure za mu bi su babu daga kafa wannan addini ne na jahiliya ina fatan mun gano wannan da kyau malam ya ce wa mutrafuha hum wannan mutrafuha da Allah madaukin sarki ya faɗi cikin ayan su ne ahalar rifahiyya wal mali fil ghalib su ne waɗanda suke cikin hutu suke kula da jagorori na hukuma kuma suke da kuɗi sosan gaske domin waɗannan su ne so da dama suke adawa da masu wa'azi mala ya ce li'annahum ahalu sharri saboda masu kuɗi da manya masu fada aji su ne mafiya sharri a kowane gari wa adami qubulil haƙƙi kuma su ne waɗanda ba sa sauran karɓan gaskiya khilafu du'afa mala ya ce saɓanin masu rauni Walfukara da talakawa fa Galiba ghaliba alaihim saboda mafi yawancin talakawa abin da ya fi rinjaye game da su shine kankan da kai wa qubul al da kuma karban gaskiya amma manya masu wadata waɗanda suka rufa suka tada kai har kullum fada suke da addini mun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah madaukin sarki kullun yake magana a kansu kulle in ka bude alkur'ani sai ka ji an ce masu kudi mun gano wannan da kyau ko an ra'a hustagna don ya ga cewa shi ya wadata tabbat ya da abi lahabin wattab ma agna anhu maluhu ina fatan mun gano wannan da kyau akabira mujrimiha manyan gari su ne miyagun gari liyan kurufiha suna matukan shirya makirci a dukkanin garuruwa Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim duk wani makirkin da suke laɓewa a tattauna ana shiryawa addini don a rusa shi to a sai yake karewa wa ma na alhali ko ban sani ba haka Allah ya ce wa wazarni wa man yukazzibu bi hadhal hadith Allah madaukin sarki ce wa zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azi kalla jama'a mun gane wannan da kyau ko in ka ba alkur'ani ayoyin sun fi shurin masaki wanda suke bayyana cewa manyan gari masu faɗa aji su ne waɗanda ke karyata saƙon annabawa kuma suke ɗaukan matakan rusa addinin da ake don Allah fa ahalu tarafi mala yace kun ga masu wadata hum ashabul jahi sune waɗanda suke da faɗa a ji wa ashabul mali kuma sune masu kuɗi mun gano wannan da kyau ko sune suke kawo madda'awan musulunci cikas illa qala mutrafuha da Allah ya faɗi mutrafuha to kun ji su ai ashabul mali wal jahi fihim za ce inna wajadna aba'ana lalle mu mun samu iyayenmu ala ummatin a bisa wani addini ala ummatin bi ma'ana ala millatin a bisa wani addini wa dinin wani hanya na tsarin gudanar da ibada to mu za mu tabbata a bisa wannan tsari na ibadan da iyayenmu suke a kai wannan addini ne na jahiliya kalmar umma yana zuwa da ma'anoni iri-iri a cikin alkur'ani mai girma wannan ba waje ne na warware wannan kalma ba in mu zo cikin tafsiri da izinin allah a nan za a nan na ji kalban a fitar da duk inda ta zo da kuma ma'anonin da take iya ɗauka malam ya ce wa inna muttabi'una lahum ala dinihim zaka ji manyan gari sun wakilci jahilan gari cewa su suna nan sun cije sun tabbata a bisa biyayyen addinin iyaye da kakanni ya'ani lasna bi hajatin ilaikum ayyuhar rusul su ne masu tsaurin idan da za su kalli annabawa da magada annabawa su iya cewa su sun wadatu ba su da bukatan abin da kuka zo da shi ya ku waɗannan manzannin yaz'umuna anna yi yughnihim an ittiba'ir rusul alaihim salatu wassalam su a tunaninsu wannan bin addinin iyaye da kakanni da suke yi to ya wadace su sun wadata daga bin addinin da annabawa suke a kan shi mala ya ce fahaza huwa taqalidul a'ama wannan shine makauniyar biyayya wanda Allah ya hana wa huwa min umuril jahiliya irin wannan bin da ba hujja babu dalili da aka kawo ma daga Allah fassara da bayani da fassaran a aikace daga annabi to wannan abin da take da bai da hujja kusa ko a nesa to shi yake ce ma jahiliya shi sa duk abin da kake da sunan addini ka ɗaga shi ka binciki shin akwai ayan da ta zo ta yi umarni da aikata wannan aiki akwai hadisin annabi da annabi ya fassara ayan kai tsaye da cewa ibada ne ga yanda Allah yake so akwai wani aiki a aikace da annabi ya yi ko sahabi ya yi wanda ya inganta yake nuna cewa wannan ibadan da kake yi haka Allah madaukin sarki ya ce a yi haka manzon Allah ya zo da ita haka suka fahimta wajen aikin da annabi ya yi in ba haka ba wannan aiki da kake da sunan ibada sunan shi jahiliya ba musulunci ba Allah ya kiyaye mu mala ya ce an matakalidu fil khairi amma mutum ya koyi da wani al'amari na alkhairi fa haza yusamma tiba'an wa da'an mala ya ce wannan ana ne ana kiran shi ittiba bi da iktida kuwi ba a kiran shi da at-taqlid duk inda kaji kalmar taqlid kalma ne na zargi qala ta'ala an yusuf alaihi salam dalili akan haka shine Allah ya bada labarin annabi yusuf a aya ta 38 a cikin suratu yusuf jama'a kun ji addinin annabawa ku duk abin da aka faɗi sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce amma a gama magana sai ce to dalili sai ce to don Allah jama'a mutumin da ya kaza ya kaza to jahiliya kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wata ba'atu millata aba'i sai annabi Yusuf ya ce wata ba'atu na yi koyi da addinin iyayena suwa iyayen nashi Ibrahima wa ishaqa wa yaquba wannan annabawan Allah ne kai ma in naka uban annabi ne babu laifi ka ce ittabatu millata aba'i sai mu ji sunan naka annabawan jama'a ko mun gano wannan da kyau ko in ko naka uban ba annabi bane sai ka ce kana bin addinin Allah da annabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya ba mu labarin annabi Yusuf ya ci gaba da cewa ma kana lana an nushrika billahi mai shay'in yau ai bai dace da mu ba Yau ba kan gidanmu bane mu haɗa Allah da wani kan gidanmu inji annabi Yusuf shine tsantsan tauhidi da ta Allah madaukin sarki wajen ibada wa ta'ala haka Allah madaukin sarki yace wa sabiquna al-awwaluna na al-muhajirina wal ansari wallazina tabauhum kaga wanda suka biye masu wajen ayyukan alkhairi sai aka amfani da kalman ittiba wani haza qala Allah ta'ala fi ahlil jahiliya to da wannan ne yasa Allah madaukin sarki yi magana dangane da mutanen jahiliya yace wa iza qila lahum duk sanda aka ce da su ittabi'u ma anzalallahu ku zo fa ku bi abin da Allah ya saukar ma annabi ƙur'ani da sunna qalu sai jahiliya su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu suna a kan shi ne sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum yau za su ji iyayen nasu ko da iyayen nasu la ya aqiluna shay'an ba su san komi cikin abin da Allah ya saukar ba wala ya hata dole kuma su ba shiryayyu ne waɗanda suka shirya akan a shiryan da annabi ya zo da ita ba a haka za su bi su shi yasa duk sanda ka ce addinin iyaye za ka bi sai Allah ya kalli iyayen ya masu batsar magana sai ya kalle su ya ce la ya ake luna ba su da hankali kuma batattu ne iyayen naka wannan nassin alkur'ani ne aya ta ɗari da saba'in a cikin suratul baqara fallazi la ya akil mala yace mutumin da bai hankaltan daidai wala ya hatadi kuma baya shiriwa laisa mahallan lil wannan bai dace ba kuma bai cancanta ce shi din abun koyi bane innamal qudwa fi man ya'qil wa yahtadi ai abun koyi shine wanda yake hankaltan daidai kuma ya shiryo zuwa ga hanya madaidaiciya ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa duk wanda ka bi ba yawa shi yadda kai biyayyan annabi ba ne to ranar kiyama sai ya nuna maka cewa kai da shi dukkanin ku hasararru ne Allah ya ce wa barazu lillahi jami'an haka za a shimfiɗa su a baza su a gaban Allah gaba ɗaya faƙala du'afa na takbaru sai ƙanana ce ma manya ƴaƴa ce ma iyaye muridai ce ma shehunnai talakawa ce ma attajirai mu ne mabiyanku a nan gidan duniya mun gano wannan da kyau ko mu ne waɗanda muke bin abin nan nan da kuka saba kuke a kan shi fa'al antum mugununa anna min azabillahi min shay'in akwai abin da za ku iya tsinana mana mu fita daga azaban Allah ko da ɗan kaɗan ne sai manyan da ake bi ce lahu lahadaina ku da Allah ya shiryar da mu ai da mun shiryar da ku mun gano wannan da kyau ko lauhadana Allahu ku ai mu shi da yuni kuma mu shi da ku kai ku ja ba ku yi ku shiru ba mu iya tsina muku komai kuma ba ku iya tsina mana komai ana cikin wannan hayaniya ne tsakanin kananan shaidanu da manyan shaidanu sai shaidan ya bugi tebur ya ce a saurara wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr an kare komai ana gidan wuta sai ce inna allaha wa'adakum al-haq Allah ya yi muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum haka na lallabo ne zo ne muku alkawari na bogi kuma na saba ban cika ba mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya taba maka alkawari yawa ya gari bai cika wannan alkawarin ba kuma ka bi shi ka bi shi kaga bai da nufin cika wannan alkawari to kai a hankali a gaba ko ya ɗibo wasu alkawarin irin na bayan ya zai ƙara maimaita maka jama'an nabi kuna gano wannan da kyau ko amma kaga an je an samu manyan sun iya taimaka masa a lahira amma in ta rikice in aka je wajen annabi fa sai ce ana laha ana laha ana laha dama ba ku kama hanyar ba ne dama ce tattawa ce ni ke da ita ni ke da ita dama namu ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala yace ce inna malkudu fi man ya wa ya hatari fattakalidu a'ama min umuril jahiliya irin wannan makauniyar biyayya irin wannan koyi mara dalili irin wannan yanayi mara hujja to yana daga cikin al'amuran jahiliya ha haza yusamma bi ta'assub wannan shi yake kira da ta'assubanci kawai kai kana bin mutum ne baka san hujjan shi ba kana koyi da mutane ne baka san dalilin su ba ai in dai su ne suka zo da tsari mu muna nan akan shi to wannan shi yake ce ma asubanci shi ake ce ma takalidanci addini ne kuma nan jahiliya ina fatan mun gane wannan da kyau kawai sai ka ji mutum ya ce wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi wai kawai shi dan kabilan guzayya ne duk inda guzayya ta ranka ya shi yana nan in sun tsinci kansa cikin shirya ya shiryo. in cikin bata ne shi ma nan dai ya bace Allah madaukin sarki ya kiyaye mu mala yake cewa لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كدي أبو كوي شيني النبي ومن اتبعه دوأن دسك بالنبي لكيو تتاوى jama'ar annabi kun fahimci wannan bayani دنجني da حقر takalidanci ko hadarin bin maganan manya ba tare da dalili da hujja ba ko hadarin bin maganan malamai in ba a san madogaransu madogara ne tabbatacce ba ko kawai mutum ya ce in dai malami na ne ya faɗi in dai ustazin mu ne ya faɗi in anakan lahu ne ya faɗi in shehin mu ne ya jawabi wannan ko da hujja ko ba hujja zaka bi sai ka tsinci kanka a gidan wuta zaka gane baka da hujja za a gane baka da wayo za a gane baka da natsuwa hankalinka bai ma amfani ba annabi ne kawai ake ma irin wannan makauniyar biyayya saboda shi ke da aminci ɗari bisa ɗari fama aminin fi dinihi kamo gameri Allah ya sa mu dace sun maƙala sheikh rahimahullah sannan sheikhul islam muhammad bin abdullahab sahibul aqida ya ce waƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗi wa iza kaila lahu muttabi'u ma an malam bayan da ya kawo mana bayanan kuma ya kawo ayoyin a cure a dunkule waje ɗaya shine malam fauzan yake son ya bi mana gaba gaban waɗancan ayoyi ya zo yi mana bayanin su don mu ƙara fahimtar su yadda ya kamata Allah madaukin sarki ce duk sanda ka ce ma waɗanda ke bin jahiliya ku zo ku bi abin da Allah ya saukar qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana ce haɗe jam ai mu abin da iyayenmu muga suna yi na al'ada mu shi zamu shi sa komi jama'a sai an kawo canji komi duk abin da ake yi da ba hujja ku sa kafa ku kaɗar da shi ku kawo mai hujja in kuka ce nasu ba kyau kuma ba ku kawo canji ba sai sun wawaro abin da ya fi wanda suke yi muni ina fatan mun gano wannan da kyau kuna cewa kaza da kuke ba kyau Allah bai so annabi bai san wannan abu sai ku kawo masu ingantacce daga Allah da manzan shi Allah ya sa mu dace sai ce awalau kana shaitan ya da'uhum ila azabis sa'ir shin za su bi abin da iyayen suke a kai ko da ko zamiya ce daga shaidan da yake kiransu zuwa ga azaba mai shiga jiki mala ce fassarar ayan shine wa iza qila lil na wal kafirin duk sanda aka ce mushrike da kafirai ittabi'u ma anzalallah ma anzalallah mala yace wa huwa alquran shine alqurani tsantsa to shine sai ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uhum yad'uhum dinna ay yad'u ha'ula'il aba ko da shine yake kiran waɗancan iyaye naku ila azabi sa'ir zuwa ga azaban wuta atattabi'unahum lis-sa'ir za ku bi musu ku je ku shiga wata tare da su ya'ani taqtaduna bi aba'ikum wa in kanu min atba'i shaytan za ku bi iyayenku ko da ko sun kasance mabiya shaidan ne me ya faru da annabi ibrahim shi yanzu a ce annabi ibrahim bai bin uban shi ne kuna gane wannan da kyau jama'a ya mai wa'azi ya ce ya abati la ta'budu shaytan ya baba na kakkabe ma shaidan domin inna shaytana kana lirrahmani asiya domin shi shaidan ya kasance ta kadari ne baya bin abin da Allah madaukin sarki ya zo da shi ya bin abin da baban nashi yake a kai ya bin abin da manyan garin suke a kai har allah maɗaukin sarki ya ce mai koyi da annabi ibrahim da waɗanda ke tare da shi iz qalu yayin da suka tattaru suka ce ma mutanensu inna bura'a'u minkum mu mun yi baran baran mun yi bare duniya mu da ku da ku da abin da kuke bauta ma mun kafirce muku mun yi dutse hannun riga har sai ko komo kuka bi abin da Allah madaukin sarki ya saukar ma annabi. jama'a mun gane wannan da kyau ku shi yasa wajibi ne mu tsaya mu fahimci wannan yana daga cikin jahiliya fassara alqur'ani da ra'ayi da tunanin da ba shi annabi ya fassara ko ba shi aya ta ce ba qur'ani yana yawan gaya mana wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi kai ran nan dai ma Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara sai aka kira sunan mahaifin nashi karara sai wasu takadarai masu kokarin raya jahiliya sai ce ai ba baban shi bane ai kanin baban shi ne ko wan baban shi ne ko wane ne wane ne to cin da kai da Allah waye faɗa gaskiya Allah ya ce baban shi ne kai kuma ka ce ba baban shi bane kun ga jahiliya ko Allah ya kiyaye to irin wannan sai ka tsare shi ka ce to mun ji ba baban shi bane to kana da aya da ta ce ba baban shi bane zai ce ma a'a kana da hadisi daga annabi da ya ce maka ba baban shi bane zai ce maka a'a sai ka ce wa aka saukar ma alqur'anin zai ce maka manzon Allah shi annabi yanzu bai gano azara ashe ba shi ne baban annabi Ibrahim ba sai dai kai da tsohonka sai ka ce wannan zancen wofi kenan ina fatan mun gano wannan da kyau me zancen wofi jahiliya kenan Allah ya sa mu dace mala ya ce wa ma'alahum ila sa'ir kuma in shaidan ya ce su makoman su wutar sa'ir ne can za ka bi su mala ya ce al'aqil yajibu annahu yanzura fi amrihi mai hankali abin da ya wajaba gare shi shine duk wani al'amari ya zauna ya nazari mun gano wannan da kyau ku wa fi man yuqallid wa ya kamata ya bi shin annabi zai bi da ya zo da shiriya daga Allah ko kun wanda bai da hujja bai da dalili daga Allah cewa abin da suke a kan shi daidai ne waye kamata ya biya gudanar da addinin shi a kai jama'a mun ji fassarar ayan nan da malai kawo ko ثم قال الشيخ رحمه الله صلى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ce فأتاهم بقوله سي الله يتي فآتاهم سياق زومس لفدن الله قل إنما أعزكم wahida. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فسر ون آوي قدابي يتشي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية النبي يزومس دون آية تشكين صوت السبع Mahumya ya ƙuluna sai ya same suna cewa na hannu na tamassaku bima alaihi aba'una mu dai rabu da mu muna nan za mu rike kam abin da iyayenmu suke a kai wala nuti'u hazar rajul wannan mutum ba layi mai biyayya ba kawai shi kenan sai mu bar abin da muke yi a ce shi kenan babba a gari shine kawai mai faɗa a ji ba a ganin kowa da daraja sai shi duk wani babban zai kawo ziyara wajen shi zai kuna gane irin jahiliya ko mun gano wannan da kyau ko maganganu da aiki irin na jahiliya to shine sai annabi Allah ya saukar mai da wannan aya wanda suke nufi da cewa hazar rajul wannan mutumi ya anuna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu jalla wa ala yaqul Allah madaukin sarki sai ce masu haba mutanen makka haba ko mutane jahiliya unzuru ku duba ku gani wata fakkaru ku yi nazari fi ma na kuma hazan rajin cikin abin da wannan mutum ya ce muku mana tafakkaru ku tunani wala ta ta'khudhukum kuma al'asabiya kada kabilanci da biyayya makauniya ta ɗauke ku ku yi abin da ba shi kenan ba an ta komo lillahi ku tsaya don Allah tsakaninku da Allah masna wa furada kuna ku biye ne ko ko gayya kuka tara ko ko ku kadai ne masna din nan shine jama'atun ku duka ne za ku zauna ku yi nazari ko ko za ku keɓe manyan ku ne masu ilimi da tayin da hangen nesa wa furada ko ko ku kuna kai ku kaɗai ne kowa ya zauna ya rika nazarin wannan sakon da ake bayyana mashi mala ya ce tanzuruna fi ma da akum ilaihi muhammadin ku duba ku ga ku yi nazari cikin abin da annabi ya kira ku a kai fa in kana haqqan wajaba alaikum ittiba'a in gaskiya ne wajibin ku ne ku bi shi ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد bai zama daidai gare ku ba ku zauna kuna bin abin da kuke cewa wai iyayenku da kakanninku suke a kan shi alhali ku ya saba mana Allah an ta komo lillahi da ke cikin ayan shi ke cewa lalhawa wal asabiya duk abin da za ku ku yi tsakaninku da Allah ku kauce ma son zuciya da kuma kabilanci da biyayyan da bai da dalili bal ya kula qiyamukum lillah wannan taro da za ku yi da wannan nazari da za ku yi ya zama za ku yi ne saboda Allah turidun alhaqqa ma'anan shine kuna neman dacewa da abin da yake shine gaskiya masna wa furada isneni isneni tatafakkaruna wa yajtama'una wa yaq'uduna aljalasa malai ce da Allah ya ce masna ai isnin isnin mana za a kira taro ne da yawa ya na taron da za a zauna a yi nazari ya ji ta ne'una za su taru wajen tattara nazarin da suka yi su kulla zama da tarurrukan kara ma juna ilimi li'anna ta'awunul eh, mujalisina saboda waɗanda za su zauna a waje su tunani na wani abin da ya taso ko su jama'a fihi raja'il wusuli ila al-haq wannan ana faran ya kai mutane zuwa ga tabbatar da gaskiya aw furada in wancan zaman bai samar da gaskiya ba to kowa ya nazari shi a kan shi an ya khalu bi nafsihi wa yufakkir mutum ya kebe shi kadai ya nazari wa ya ta'ammal ma ja'a bihi rasul ya tsaya ya nazari dangane da abin da annabi ya zo da shi wasa ya ji da annahu haƙƙun zai samu wannan abin gaskiya ne fa ya ji ba alaihi to anan ya zama wajibi ya bi wannan gaskiya da annabi ya zo da shi sun mata tafakkaru Allah ke sannan ku yi nazari ma bi sahibikum min jinna jama'a duk wanda ya wazi sai an samu na kusa sun kalli wa'azin sun fassara shi da wani abu yanzu dangin annabi ne mutanen makka suke ce manzan Allah mahaukaci shi sa diyan da za su yi da kai su fusata ka ka koma ka mai da addini naka karka suke kai mun gano wannan da kyau ko duk wanda zai adawa da addini kowaye Allah ba zai nasara ba duk abin da yake takawa da shi sai Allah ya raba shi da shi ko mun gano wannan da kyau ko in rayuwa ne Allah zai iya raba shi da shi in mulki ne Allah zai iya raba shi da shi in kuɗi ne Allah zai raba shi da shi ina fatan mun gano wannan da kyau kai dai karka yadda kai ka mai da abin fasinal naka ne a ka ci gaba da addinin Allah ku kalli dai wanda ya fi kowa hankali da nazari da tunani da hangen nesa irin na annabi an samu mutanen da ke rayuwa cikin jahiliya da kikai wasu na ce mashi mahaukaci mala yake cewa ya'ani muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama allazi inna innahu majnunun wanda wai kuke ce mai mahaukaci wa huwa laysa bihi jinna Allah ce bai da wani laysa bihi jinun bai da hauka bal huwa aqdalur rijal ya fi kowa daga cikin mazaje hankali wa qalul khalqi kuma annabi ya dukkanin halittun Allah ma hankali da tunani da hangen nesa wa ansahul khalq kuma ya fi kowa kawo nasiha ga mutane wa alamil khalq kuma ya fi kowa ilimi alaihi salatu wassalam fa kaifa taquluna innahu majnun jama'a zagin mai wa'azi da warewa ana gulman shi da zama ana ƙoƙarin sai an ci mutuncin shi an mai kage an mai sharri an matafiyan kafan ungulu duk wannan harka ne na jahiliya ko mun gano wannan da ke ko duk waɗannan abubuwan haka ake manzon Allah ba wanda za su ware su minti goma minti biyar suna tattauna wani irin gudunmawa za su yi ma addini ya ci gaba amma za a iya kwana da kwanaki ana shirin yadda za a hambare addinin Allah wallahi sai dai Allah ya hambare ku amma ba addinin shi ba Jam'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu malam sai yake cewa fa kaifa taquluna innahu majnunun da wani dalili ne kuke ce ma annabi mahaukace mun gano wannan da kyau ko fakkiru ku tunani unzuru ku duba fi aqalihi dan gane da irin zurfin tunanin annabi unzuru fi tasarrufatihi ku kalli cewa da komowar shi kuwa hal hiya mislu tasarrufil majnun irin yanda mahaukaci yake haka manzon Allah yake ma bi sahibikum min jinna manzon Allah bai da tabuwa ba mahaukaci bane ba motsatse bane in huwa illa nazirun lakum shi annabi mai wa'azi ne mai gargadi ne ya yadai azabin shadid duk wanda yake ji to jiki magayi azaba mai tsanani yana nan tafi ko mun gano wannan da kyau ko wallahi duk wanda aka yi mawazi yake ji ku rabu da shi dama ne lokaci ne Allah ne ya bai shi amma a gaya mai akwai azaba tana nan tafi wani bangaren dan dana ma anan wani bangaren kuma sai an haɗu can malai ce fa huwa ja'akum nasihun lakum annabi fa ya zo muku a matsayin ne muku nasiha ne yuridu lakum alkhair yana nufin alkhairi ne gare ku wa yuridu lakum naja yana neman muku tsira ne da fita da kukuta daga halin da kuke ciki yuridu lakum sala wal falah annabi yana neman muku sala ku zama salihan mutane ne kuma ku zama masu rabauta fi duniya wal akhira. fa kaifa tasifunahu bi hadha al wasf dan me da wani dalili ne kuke siffanta annabi da wannan siffa wa taquluna innahu majnunun annabin ne kuke ce mahaukaci biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin wa biduni ta'ammulin lima a bihi ba tare da kun yi tunani kun yi hangen nesa kun tsaya kun lura kun kai kun komo dangane da abin da manzon Allah ya zo da shi ba ha kun yanke hukunci Ba haka za ya ji ba ala kulli aqilin mala ce wannan shine abin da ya zama wajibi ga dukkan mai hankali an yanzura fi aqwalin nas ya rika zama yana duban maganganun mutane fa ha ya rika tantance su wa ha yana bi daki daki yana tattara bayanai wayar yara al min sawab ya rika bi yana duba wanne ne daidai ina ne kuma kuskure ya bayyana fa yaqbilu al-haqqa ya kokarin kauda gaskiya ya ansa gaskiya wa yaruddu al inda suke kuskure kuma ya ajiye masu kayansu wala ya hamilu kalid kada ta kalidanci ya kai shi makauniyar biyayya alal daƙa alal bafil ya zauna a abin da ya zama ba daidai ba ne kuskure ne wallahi jama'a ba kai nazarin abu ba ko kai nazari ka gano gaskiya kirikiricin da wai wane ya ƙi ya gane ko wane ga inda ya kai ka zauna a wannan yanayin to wannan jahiliya ne take kai ka kuma ranar kiyama kana kallon annabi zuwa wajen shi zai gagare ka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan kuma shine karshen bayanin da malam ya kawo dangane da at-taqlidul a'ma ɗaya ne daga cikin masail min masail al-jahiliyya al-mas'alatul khamisa malam ce mas'ala ta biyar al-ihtijaj bima alaihi al-akthar kafa hujja da cewa to suwa na fasu suka fi yawa duna nazarin ila mustanadihi ba tare da duban addinin da aka zo da shi mai madogaran shi ba ai ba mu ne muka fi yawa ba su wane ne suka fara zuwa da farko sun ce ku ne akwai wani da ya zo ya same mu to yanzu aka ware a garin nan tsakani da Allah da mu da ku suwa suka fi yawa nace ku ne kuka fi yawa ai <laughs> ai kai ma ka san gaskiya ce. ai ba da yawa ake gane gaskiya ba domin Allah ce walakin na aksaran nafi la ya alamuna ai mafi yawa jahilai ne ba san Allah ba ba san addinin Allah ba ba da ka ke gane gaskiya ba to na ji to yanzu tsakani da Allah da mu da ku suwa ka fara bayyana na ce ku ne ce aha ai ka gaskiya ke na ci a. ba da wannan ke gane gaskiya ba domin da annabi adam da shedan wa ya fara bayyana yanzu sai ka bi cin da shi ne a farko da annabi musa da fir'auna wa ya fara bayyana da annabi muhammadu da su abu lahab abu jahal da manya-manyan 'yan tsagere cikin kafiran maka wa ya fara bayyana sai ga ai ba gane gaskiya da wanda ya fara zuwa ana fara ana gane gaskiya ne da wanda ya zo da dalilai da hujjoji daga allah da kuma manzon shi ina fatan mun gane wanda da kyau shi yasa dalilai ne suke kawo muku irin na jahiliya kawai mutum ba zai yi magana ya ce Allah ya ce annabi ya ce in kuma ya ce Allah ya ce annabi ya ce ya ɗaure maganan da ya yi da dalili da hujja daga fassaran da annabi da sahabbai suka yi a kawai sai ja ya fassara da kanshi kai ma sai ka fassara da kanka inda fassara zai kasance an juyar da shi kowa ya irin yadda yake so ne to da addinin Allah ya gurɓace kana jan aya ka fassara mana sai ka kawo mana ya manzon Allah ya fassara kuma gano wannan da kyau ko domin kai namiji ne mu ma maza ne ka iya karatu min iya ka iya fasara min iya mun jingina namu ne muke bin na manzan Allah fa mun gano wannan da kyau ko in ba na annabba kowa sai bar ra'ayin shi je ya bata domin Allah madaukin sarki ne karara ya ce wa man yashakikin rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira Allah ce duk wanda ya saba ma annabi bayan da shiriya ya zo mashi menene alhuda shine alkitabu was sunna sai ya saba ma aiki da fassarar annabi da shi ke fassara alkur'ani da hadisin wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wajen bin abin da ya bi ko wajen fassarar da yayi again sai fassarar ta saba ma fahimtar fassarar da annabi ya masahabbai da irin bayanin da suka yi nasu almajiran tabi'ai da irin aikin da suka yi aikace wajen kwaikwayon fassarar da annabi ya ma'aya shi ya nashi daban ya watsar da na Allah ya watsar da na annabi ya watsar da na sabai sai Allah ce ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira za mu jibinta mai abin da ya nemi jibinta ma kanshi kuma za mu watsi da shi a wutan jahannama tar da wanda jahannama ta zama ita ce makomai shi to jama'a ku kiyaye wannan almasalatul khamisa kafa hujja da taro da gayya da yawa wannan ba shine hujja ko dalili ba mun gano wannan da kyau ko malam muhammad bin abdul wahab yace inna min akbari qawaidihim yana daga babba daga cikin manya-manyan ƙa'idodin addinin jahiliya aliktirara bil aksar shine ruwa da cewa mu ne da yawa Ban ga taron mu mun cika titi mun cika stadio mun cika kaza ba abin da suke faɗi ba kenan duk inda ka je zaka ga hotunan mu ko ina za ga abubuwan mu sun cika ko ina wa yahtajuna bihi ala sihhati shay wai wannan shine abin da suke kafa hujja kai suka dogara kan inganta abin da suke a kan shi wa yastadilluna ala butlani shay'i bi gurbatihi duk abin da ya zama bakon zuwa ne mutane ba su fahimce shi ba sai ya zama 'yan kaɗan ne suka fahimta suke a kai sai su kafa hujja a kan cewa wai wannan baƙon ba daidai ba ne wa killati ahlihi kuma waɗanda suke bin shi ai yan kaɗan ne wannan yake nuna cewa ai wannan ba kan shari'a ne sai ka ce gafara ba waje. nabi ya ba da labarin cewa an taɓa mai faretin annabawan Allah mana an ma annabi samfotin abin da zai faru a lahira ne annabawa suna ta zuwa wani annabi mutum ɗaya imani da shi wani mutum biyu wani mutum uku wani mutanen ba su kai goma ba can aka nuna mai wata gayya guda aka ce wannan musa ne da tawagan shi aka ce kalli nan aka nuna ma annabi gayya aka ƙara nuna mai wata gayyar aka ce wannan jama'ar ka ne cikinsu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba uquba babu hisabi wannan ke nuna cewa babu uquba babu hisabi za su shiga aljanna wannan ke nuna waɗancan annabawan da 'yan kaɗan suka bi su cewa ba kan gaskiya suke ba annabi nuhu da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ba 'yan tsiraru ne suka bi shi ba wannan ya nuna cewa he ba kan gaskiya yake ba annabi musa duk da wannan yawan mabiyan nashi ne tar'auna ya ce inna ha'ula'i la shurzumatun qalilun ai waɗannan wasu 'yan jama'a ne 'yan kaɗan wa inna la jami'un hadirun ta kashi kun ai sai kawo da yawa wace kawai mu da a huta ina fatan mun gane wannan da kyau addinin jahiliya shine wanda yake tunƙaho da kafa hujja da cewa yawa ina fatan mun gane wannan da kyau kun taba tattauna wata magana da wani shi'a abin da yake faɗa man kenan yake cewa kai ba ganin yawan mu ne in mun fito titin nan mun cika kai abin gudun ban sha'awa nace wannan ai yawa ba shi ke nuna cewa kan gaskiya kuke ba kuma na ce tsakanin da Allah ku fa na duka kasan ne na duka Afirka da ku da matanku da 'ya'yanku haka ne ya ce eh na ce mu in yawa muke takama da shi halu sunnan zariya kadai ba titin da zai dauke mu ba ma na ko ina ba mutanen masallacin juma'a tudin jikun su fito na tukur su zo na dan magaji su zo na cikin barewa su fito na foli a zo na ina na can wutafa na cikin gari locus na kofan doka na arsalan na nan kongo a tsaya ma nan kwarin zare kar ma shiga sabon gari akwai titin da zai dauke mu mazan kadai banda matan mu da yayan mu nace ba na son rashin kunya fa shi da kanshi ce kai kuma fa gaskiya ne malam nace a'a to malam kurka fitowa ana ganin ku mana nace addinin jahiliya ne ke tinkaho da yawa <laughs> ina fatan mun da wannan da kyau duk wannan gayyar banzan da kuke ran da muka fito mu sai dai mai zanga-zangar tsayawa a kan titi don ba inda za a motsa don an fito sai dai a tsaya cak ba wasu sun gudu sun yi gudu an ɗan tsaya ɗan a'a in muka zo za mu cike ko ina ne har filin da za a yi taron to amma wannan ba shine ne da yawa ba addinin jahiliya ne ke alfahari da yawa Allah ya kiyaye mala ya ce fatahun bi zalika sai annabi ya zo masu da kishiyar wannan wa awdahu fi ghairi mawdi'in min alquran hujjoji da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin alkur'ani mai girma an tabbatar masu da abin da suke a kai ba shi a daidai ba sai malam fauzan ya ce a sharh sharhin wannan magana na muhammad bin abdulwahab malam ya ce min masailil jahiliya yana daga cikin matsalolin jahiliya annahum yastadilluna bil aksarina suna yin ya hujja da su suna bin waɗanda suka fi yawa ne alal haq su ce wai ke kan gaskiya wa yastadilluna bil aqallina ala ghairil haq waɗanda kuma suke su ne yan kaɗan sai a ce ba su ne ke kan gaskiya ba fama kana alaihi al aksar indahum fa huwa al haq abin da mutane da yawa suka goyi bayan shi a wajensu to wannan shine gaskiya wa ma kana alaihi al-aqal fa huwa ghairu haq wanda ko dan kadan ne to wannan ba shine gaskiya ba haga huwa al-mizan indahum malai ce wannan shine ma'auni wajen mutanen jahiliya fi ma'rifati al min al-batil wajen tantance me gaskiya ko me ƙarya wa ga khata wannan kuskure ne li anna Allah jalla wa ala yaqulu da Allah madaukakin sarki cewa yake wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka biye mu waɗanda suka fi yawa waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa masu yawan nan to batar da kai za su in yattabi'una illa zan, masu yawan nan ba abin da suke bi sai zato wa hum illa yakhrusun kintace faɗi kawai suke yi yasa Allah ce qutilal kharrasuna Allah ya kiyaye aya ta 116 cikin suratul an'am wa yaqulu subhanahu wa ta'ala haka Allah ya ce walakinna aksaran nasu la alamun yawan yawan mutane ba abin da suka sani na addini banda shirgidi bada da imuwa aya ta 137 cikin suratul a'raf wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma wajadna li aktsarihim min ahadin in wajadna aksarahum la Allah madaukin sarki cewa ma wajadna li aksarihim min ahadin mafi yawancinsu ba mu same su masu tsayawa akan alkawari ba ba su kiyaye abin da Allah madaukin sarki ya ce a kiyaye na addini wa in wajadna aksarahum Allah ce ma mafi yawancinsu mun same su ne la fasikina sune ne 'yan iskan gari ina fatan mun gane wannan da kyau ashe ba da aksar ake gane gaskiya ba wannan ita ce aya ta ɗari da biyu a cikin sot la'araf ila gai da zalika mana ce kai akwai ayoyin da yawa falmizan laysa huwal kasara wal qilla ma'aunin gane daidai ba yawa ne ko karanci ba bal mizan huwal haq abin ma'aunin da ke tantance gaskiya shine wane ne ya kafa abin da ya kafa a bisa hujja da dalili faman kana alal haq duk wanda ya zama kan gaskiya wa in kana wahidan ko shi kaɗai ne fa innahu huwal musib wannan shi ya dace wa huwa allazi yajibu liktida'u bihi shi ya kamata a koyi da shi wa idza kana al kasra alal batil in masu yawa sun kasance suke kan ƙarya fa innahu yajibu rafdaha wajibi ay watsi da ita rafadaha wa adama al biha ai watsi da ƙarya komin yawan masu binta komin yawanta kuma kar a rudu da ita fal ibratu bil haqq abin lura dai shine a tsaya ma gaskiya wani zalika ya kulul ulama da wannan ne malamai suka ce alhaqqu la yu'rafu bir rijal gaskiya ba a gane ta da mutane wa inna ma yu'rafu bir rijal bil haqq ana gane gaskiya ne da mazajen da suke a kan gaskiya mun gane wannan da kyau ko wa kana alal haq mutumin da ya zama kan gaskiya fa huwa allazi yajibu al-iktida'u bihi wannan shi ya wajaba kan al-iktida'u bihi ayi koyi da shi domin a tsira ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine ma'auni da ake bi a tantance al'amara muddin ana neman a tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace sakamakon kurewar lokaci anan zamu saurara muke cewa fa subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum